kana so ka san yadda kuɗinka zai dinga fita daga youtube ya zo har account ɗinka na banki idan kana so ka san yadda wato zaka monetizing account ɗinka na youtube sannan kuɗin da kake samu a youtube daga youtube kuma ya je account ɗinka na banki ka ji alert ka cire kuɗinka ka kalli wannan bidiyo jama'ana na wannan youtube channel ita mai albarka widen tv hausa na muku barka da zuwa kuma yau abin da zan tattauna a kai shine yadda wato process ɗin da zaka bi har kuɗinka tun daga youtube account ɗinka wato har ya zo account ɗinka na banki alal hakika abin is not an easy process kuma process ne wanda wani lokaci wasu da yawa za su fara za su fara za su kai wani gaci kusan zan iya cewa ma kusan process ta ƙarshe kenan da za su fara samun kuɗinsu sai su gajiya sai su haƙura akwai channels da yawa wanda suna samun kuɗi a channels ɗinsu na youtube but amma cirewa ma ya gagara kuma kuɗi yana nan da yawa ya dankari wasu ma daloli sun kai dala ɗari biyar har dubu ɗaya ma amma sun rasa yadda za su yi su cire kuɗin daga wato ainihin account ɗinsu na wato AdSense kenan za mu ce ko YouTube account ɗinsu ma sometimes kuma zuwa wakilin sanar wanki wanda wani lokaci dalilin haka ma har su YouTube ɗin su zo su ce ma amma dai da monetizing ɗin wato ainihin cina ɗin mutum to na farko dai kana buƙatar wasu abubuwa kamar guda uku zan ce ko hudu na farko dai bayan ka cika ka'idar ka da YouTube ta saka bayan ka cika ka fasin wannan stage ga baki ɗaya na biyu shine za ka samu adsense account adsense account wato wani account ne wanda shine kaman bankin ka kenan shine kaman bankin ka na youtube bayan kuɗin da ka samu baki ɗaya a shirin ɗinka na youtube daga nan ne duk wato kowace wata uh, suna ɗaukan wannan kuɗin sai su sama shi a adsense yawanci suna saka wannan kuɗin adsense ne tsakanin wato 15 ga wata zuwa 12 let me say 12 ga wata zuwa 15 ga wata na wato watan da ya kama idan suka saka maka to sai kuma wato ainihin 24 zuwa 25 kuma daga nan sai a tura maka zuwa akan ɗinka na banki to akwai wani abu da mutane youtubers da yawa ba su fahimta ba idan yanzu a misali aka ce ka riga ka monetizing din youtube channel ɗinka lasi a january da ka monetizing youtube channel ɗinka a january to wannan eh, january din wato zaka in kana tara kuɗi kana tara kuɗi kana tara kuɗi a wannan wata. wannan kuɗin ba zai je cikin AdSense ɗinka ba sai sha biyu ga wata ko sha biyar ga watan biyu wato February kenan idan ya je kuma February ɗin nan wannan kuɗin ba za ka iya cire shi ba sai 20 wato ainihin let me say 25 ko 26 na February shine za ka cire kuɗin January. Idan ka cire kuɗin January shi ma February ba za ka iya cire kuɗin February ba sai a March. So wani lokaci za ga mutum ya monetizing channel ɗinsa let's say 1 January ka fara monetizing din channel ɗinka mutum yana expected ɗin 25 January za a ba kuɗi ba haka abin yake ba sai February. So haka abin yake idan kai first cycle ɗin nan ka hakura to daga nan ne kuma shikenan zaka fara expected din every month zaka samu kuɗi ma'ana idan kana watan uku ne to kudin watan biyu ne za a baka haka abin yake tafiya so ina fata kun gane sannan ba za a fara wato tura maka kudinka account ɗinka na banki ba sai ka cika waɗannan ka'idan. bayan ka cika wannan ka'idan let's say ka adin ɗin ɗinka to YouTube ɗinka da komai da komai YouTube ɗinka is perfectly working and then duk kuɗinka ana ɗiba ana kaiwa AdSense so suma AdSense suna da su na babban abin da yake na AdSense shine akwai wato address verification address verification ɗin shine address ɗin ka to amma mutane wasu suna yin kuskure aka ce musu address sai su ɗauka address ɗin gidansu ne a'a ba address ɗin gidanka zaka saka ba za ka je garinku let's say idan kana wani local government ne local government ɗinka kuma babu post office post office kuma ka tabbatar post office ɗin nan yana aiki abin da nake ba mutane shawara shine sai ka je post office ɗinka in ka je post office ɗin garinku sai ka tambaye su su baka postal code in suka baka postal code ɗinsu to da shi ne zaka zo ka saka wannan a wajen address ɗin zaka rubuta sunan wannan post office ɗin da postal code ɗin eh, wannan post office ɗin da postal code ɗin da komai a wajen adres? su kuma za su turo wani pin wato daga eh, youtube kenan za su turo daga daga google kenan Google AdSense za su turo wani pin zuwa wannan post office din amma ka tabbatar da cewa a jikin wannan Fil ɗin a cikin wannan form ɗin na AdSense da ake filin ka saka nambar wayar ka da sunanka domin da wannan nambar wayar ne idan wannan pin ɗin yazo za su kira ka wani lokaci post office ina most of the time za ga cewa idan pin yazo ko wani sako yazo suna kiran mutum da nambar waya to idan ka saka address ɗinka babu nambar wayar ka to zai iya zama pin ah, ɗinka zai iya zuwa masu post office ba za su iya ricin ɗinka ba za ka ta daɗewa a zoma a ta neman sama a rasa wani lokaci sai ka ta request so ka tabbatar da cewa akwai number wayar ka sannan akwai sunanka cikakken sunan sannan akwai ID verification ID verification ɗin in kana da international passport za ka yi verifying ɗin shi da international passport ka in kuma kana da national ID card original one ɗin wanda ake bayarwa maybe da app ɗin ana iya siyan shi ana iya download din shi da app a je a yi din ɗinsa so suna suna karban wannan national id card original mai color wanda yake after clear ko kuma international passport ko kuma driver's license a wani lokaci har suna karban voters card ma to zaka iya zuwa ka fine kuma suka capacity din verification kuma ka manta arrangement din sunanka na id card ɗinka ya zamto ya yi daidai da yadda ka buɗe wato adsense account ɗinka so in suka yi wannan id verification so na biyu kuma sai su je kuma su address verification address verification shine kamar da na faɗa muku za su turo maka zuwa post office ɗinka ka tabbatar da cewa akwai number wayanka akwai sunanka a jiki saboda in pin ɗin ya zo post office za su yi amfani da wannan number waya su kira ka in suka kira ka sai ka zo karbi pin ɗin kana zuwa akwai kana ya ga wannan pin ɗin sai ka rubuta wannan pin ɗin zaka ga sana ta damun ga da message so kana danna kana rubuta wannan pin ɗin shikenan za a verify maka wato ainihin account ɗinka sannan kuma sai ka saka details ɗin wato account ɗinka na banki idan kana da dollar account ka amfani da dollar account idan baka da dollar account kuma sai ka amfani da normal account ɗinka but amma akwai wani abu da ake kira ake kiran shi swift code swift code kowane banki suna da swift code ɗinsu zaka je customer care na bankin ka ka ce su baka swift code sai ka sanya in ka saka shi kenan wata na yi kawai zaka ji alert a wato ainihin account ɗinka na banki automatically kuɗin zai shiga duk wata so wannan shine wato ansar wato yawanci ana mun tambaya akan wannan ne shi sai na ce okay so bar na video a kansa ina fata kun ji daɗin wannan video alhamdulillah jama'a ina fata kun ji daɗin wannan video so idan mutum yana so ya san yadda zai yi wannan process din dalla-dalla wa ma'ana practically so zai iya zuwa ya siya wannan course din a website dinmu wato www.widen.net akwai wannan course mun shirya shi idan ka shiga website din idan ba gansa ba su kaɗan jinkirta nan da kwana biyu uku insha Allah za mu course din dalla-dalla tun daga farko har ƙarshe dubu biyar ne but amma mun sa shi a bonanza 2005 za mu sanya wato ainihin code din da za ka yi amfani da shi ka shiga wasa din wajen siya daga monetization har zuwa ka shiga adsense din da saka wannan code din da number da komai da komai dalla-dalla practically ba tare da matsala ba kawai abin da aka yi shine kawai ka je website mu yanzu ka je ka yi rijista a website ɗin kyauta ne ba wai biya ake ba rijista ne free of charge kana yi kawai to ana zuwa kawai zaka ainihin biya kuɗin course ɗin ka kalla direct ba tare da matsala ba ku je wannan website din domin a wannan website din zamu da zuba kwasa-kwasai manya-manya a je yi wannan abu a tabbatar ka siya wannan kwas din ka iya shi idan kun ji daɗin wannan abin da za ku mai shine ku karfafe ni in ci gaba da kawo muku videos masu kyau shine na farko ka danna man like a wannan bidiyon idan ka danna min like a wannan bidiyon idan yau ka fara zuwa channel dina widen tv hausa to ka tabbatar ka yi subscribe kuma ka danna wannan kararrawar saboda ina saka sababbin bidiyo za a sanar da kai domin wannan karan ba wasa don haka za mu yi videos ne masu inganci kada kuma manta ni ne ku Yusufuddin A Yusuf sannan kuma idan kuna yin social media kamar irin su Instagram irin su TikTok nan ma muna nan a je a yi typing din at I am widen da ku same mu a je a mana follow and subscribe ni ne na ku a Din Yusuf sai mu haɗu kuma a wani bidiyon namu insha Allah